Mahawarar Studio kalangu. Mahawarar Studio kalangu. Mahawarar Studio kalangu. Mahawarar Studio kalangu. Mahawarar Studio kalangu. Mahawarar Studio kalangu. Mahawarar Studio kalangu. Mahawarar Studio kalangu. Mahawarar Studio kalangu. Mahawarar Studio kalangu. Mahawarar Studio kalangu. Mahawarar Studio kalangu. muhawarar Assalamu alaikum jama'a masu sarayin wato studio Kalangu barkamu da haka kuma barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta studio Kalangu inda muke gabatar muku ita a kowace ranar Asabar. Kada ku manta da cewa wannan fili yana taimakawa domin ɗauko wasu batutuwan da muke fatan tare da al'umma za mu warware duka wasu matsalolin da ake fuskanta a cikin wannan ƙasa ta mutanjar ta hanyar kawo batutuwan da suka shafi al'umma zamantakewa da dai sauransu. A yaushe Studio Kalangu tana kokarin faɗakar da al'ummar kasar Nijar kan hanyoyin da suka dace kasa ta bi. Kuma kada ku manta wato Studio Kalangu tana watsa shirye-shiryenta a nan birni mai ta hanyar gidan rediyo amfani da Radio Alternative da kuma Radio Kwaratagi. Baya ga haka wato akwai abokan hulɗa da ke cikin wato jauhin wannan ta tamu guda talatin da ɗaya wato ana watsa shirye-shiryen Sido Kalangu a cikin waɗannan yankuna A yau din nan za mu tattauna batun da ya shafi jama'a wato batun wutar daji ko kuma da kuma gobara yaya za a iya kauce ma wannan bala'i sannan ya mi ake nuhi da wutar daji sannan wace irin wani bambanci ne tsakanin wutar daji da gobara a cikin birni sannan menene tushen waɗannan bala'u guda biyu sannan wanda illoli ne ake fuskanta a game da wutar daji da kuma gobara ya kuma za a magance su waɗannan matsaloli na gobarar daji da kuma kuma gobara a cikin birane duka waɗannan batutuwa za mu ƙoƙarin tattauna domin bullo da amsoshin da zan bada a yau ɗin nan kuma mun gayyato baƙi da suke halarta a cikin wannan muhawara ta mu ta studio kalangu akwai malam isa garba wato na kare al'umma eh, wato protection civil sannan kuma akwai malaman gandun daji da wato ruwa akwai malam adamu saidu sannan akwai wannan hukuma da ke ƙoƙarin kare eh, bukatun karkara wato Amadu Dangi. To malamai barka mu da haka. To eh, zan fara da Malam Isa Garba wato na kare jama'a. Malam Isa Garba idan an ka ce gobara ko gobarar daji mi ake nuhi kan wannan matsala a halin yanzu a cikin wannan ƙasar tam domin an san da wannan lokaci lokaci ne da ake iya fuskantar su waɗannan bala'u na gobara musamman a yankunan karkara. To ni ne Adamu Saidu na Oze Fore. Na'am. Eh, utar daji. Mm. Tunda an ke eh, gobara mu a ganin mu kaman cikin gari ne mm. wutar daji da mm-hmm. wannan muka sani mm. eh, cikin daji yake kamawa inda muke da masala sosai daji inda da ce makan dabbobi da yawa nan ne duk shekara sai an ga irin wannan wuta suna kama matsaloli na mm. wutar daji sosai. Mm. An san da a wannan lokaci na sanhi ko ɗari a lokacin nan ne ake ganin an yi samun bazuwar wato wutar daji a cikin karkashin me ke kawo wannan matsala ta kamaime To yadda muka gani dai so da yawa in dai an samu wannan matsalar wuta. Mm. So da yawa ko an yi dahuwa mm-hmm. ba sai ba an ka kashe wuta ba sosai. ba mm. eh, bata mutu ba aka bar ta nan wurin da taimakon iska sai ta kama daji gaba dai. Mm. akwai yara wani suna wasa da wuta ba a sani ba sai ita kin ma ta kama daji mm. akwai masu tahiya wani bi sai a sai ake ce a bari mu shashayi in an tashi wani bi ba sai abin kashe wutan nan ba eh. sai a bar ita kin ma akwai iska sai ta kama musamman idan ciyayi sun bushe din ne wala da haka dai tunda bayan damana general ma eh, abun ke fara wajen september mm. eh, wata tara na shekara wannan september ke muke fara samun eh, matsala uta mm. har ya kai wajen wani bishan fiye february na shafin sabon mm. shekara. To, mai yanzu kun fara samun ita wannan matsala. Mun samu da yawa ma. A wannan lokaci ma? A wannan lokaci ma mun samu da yawa. Ah, kamar waɗannan wurare kenan. To, can wajen gada beji kasar mm-hmm. bermo mm-hmm. eh, an ba mu labari kuma wajen taskar mm. eh, kasar gure ko mm. eh, nan wurin kuma an samu ta masu duka dai waɗannan ya kula hal guran ma kasar gure ma mun samu ah. an hada muna akwai wani k'a da suka samu bani can wurin to ba dai an magance ba To wannan wuta sun ci da yawa kan gaskiya. Ah. Eh, kasan daji nan dasin nan masalar da akwai cin dajin nan mm. wuri ne wanda ba mutane sosai mm. don in dai matsalar wuta ta samu to a samu mutane nan ta ce a a kashe wutar na kwa wuya ko kuma a samu labari a wala wani bi ma kamar a samu labarin da ya sha abin da aka yi kawai banna ta yi banna ta yi yawa kawai mm. eh, sino eh, wani bi in dai ba mu samu labari ba da mm. wuri a lokaci a lokaci mm. to dole ne sai da kurmu daga ba a shi a yi abin da ya kone da aka yi mm. to barin barku sannan in je wajen wato bangaren platform prison malam amadu dangi wannan hukuma taku tana zama tana kula da harkokin da suka shahi karkara da sauransu shin idan ka ce wutar daji me ke naka ra'ayi to wajen wutar daji dai ka san eh, abu ne yanzu ya kwashi shekaru shekara duka sai an komo bisa al'amarin hmm. eh, yanzu dai kaga wuraren nan da ya zana kowace hmm. shekara sai an samu wutar daji can waje hmm. kuma matsala menene can ne adda cawon bisashe isassa da duka bisashenmu suna iya suje can su rayu babu matsala to kaga da an samu wannan matsaloli dole kaga kenan bisashen mu sai sun shiga wani Nigeria su je wani Cameroon wani ina ne mm -hmm. kuma can kin kasan wurare ne da babu wani kwanciyar hankali mm. to kaga kenan babban matsala ne to yanzu in an ce an samu wutan daji kaga da ba sai an ce a biɗo waɗansu guriya waɗansu dusa wani menene duka wannan kuma kaga lalura ne mm. kuma ita dabba da ya koma sai ka cida ta ga hannu da wani menene duka dai ya zama lalura. E to bari dawo kan wato jami'an da ke da daga wato jami'an kashe wuta. ishin eh, shin kuna aiku mana bambanci tsakanin wutar daji da kuma wutar gobara a, birane? Kamar yadda kone ya gani, don ka mm. wuta daji kamar menene nan itace da cawa ne mm. can. To nan wutar gari ko kamar wani bukka wani mm. ɗaki ne mm. haka mm. eh, duka yawanci mu duka aiki wajen kashin wuta da muke taya kaman buka haka ko eh, gidaje haka bala eh, shi ne. Eh, to wace ce take da muni tsakanin wutar daji da kuma wannan ta gobara a birane ta hiɓanna? Wuta da ita tashi tana banna. Kaman ta daji in ta tashi kun gani kamar yadda mala amadu da kai ko na ce ke ba su samu cawa su ci yadda mhm. suna so don mm. nan haka ko in ta tashi mutum kayan shi mm. yana iya ya ta yi wuta ya mm. canye shi ya kishi. To ya ne kuke aikin naku na kashe wuta wuta ce musamman idan an ka ce tunda an san idan cikin birni wannan gobara ta tashi mm-hmm. kuna aika wannan mota ta ku ta kashin wuta. Mm-hmm. Shin irin ta ce kuma kuke aika a cikin ƙauyuka idan an ka yi gobarar daji haka? don aiki guda ne eh yanzu kaman akwai wani proje da ya kawo muna mm. motoci mm-hmm. don ku motoci wannan an yi su ne kaman akwai wuta su suna yi su kashe wuta mm-hmm. na birni kuma in akwai Eh, mota a daji mm. mota ce da tana iya ita ma ta tai daji mm. ba ta da babu matsala duka tana iya ta kashe wuta daji to kamar mm. kayayyakin da kuke aiki duka ana iya samu su a koda yaushe nan take idan an ce wannan gobara ta tashi ko an samu ta daji nan take ne suke taya ko dai sai an samu labari sosai mu kamar in akwai gobara don ku muna da eh, lambar mu da mm-hmm. ake kira mu ita ce ashirin ba ba, ba biyu ko sha takwas kenan eh hmm. kuma lamba wannan in ka kira baka biya ko dala na'am don da mun samu kira wannan muna tambayi wuri mutum inda yake in ya gaya muna nan da nan muna ta da mota akwai mutane da mutane da suke kula da aiki mm. kamar kwana duka ana ana ana abin ga mutane mhm. da suke suna nan su da an kira su suna nan suna iya su tai hmm. eh don ku cikin wannan babu matsala in dawo gare ku ku da ke malaman gandun dashi shin me ke haddasa irin waɗannan matsaloli na gobarar dashi an san da a wannan lokaci kun bayyana cewa mutane masu ganganci suke kawo na matsala idan an kai gobarar eh, eh, bala'in da take haddasa ya yake ga jama'a to inda an ke daji hmm. eh, masu muhannin daji sosai su ne makyaya da manomi. Hmm. To, so da yawa yadda muka wadi da zu in utan nan ta tashi, cimakan dabbobi ce canjawa. To, sai daga baya samu cikas wajen cimaka cimaka na dabbobi. Hmm, hmm, eh, eh, wato harawa ko ciyayi haka. To, kyawa za ta kone. To, banki wannan wani bi wutar tana zuwa halgari. Gagari kuma ya je kone dakunan mutane. Wani bi jardin ban san ma ce ce mace da gandari ko ga hadama to voilà mm-hmm. nan wurin kuma wani bi sai ko ne wani bi dabbobi suna mutuwa mm. eh bara wancan mun sama kakin mutane su biyar ne na gani suka mutu wajen tanut mm. tunda wuta ta je wasu ba su da labari mm. to kan a a gudu ina lokacin ya kure sosai mm. daga nan lokacin da mun sama an cikin gidaje ma wuta ta shiga hal buhun masara ko eh, buhun gero nawa ne suka suka kone nan wuri cimaka dai ta ta lalace to ta lalace sosai ma eh, to kamar ku da yake wannan aiki naku ne shin akwai wata dangantaka tsakanin ku da da su kamar malaman kashe wuta To, malam kashe wuta muke su. Tunda kuke cikin daji. Muke ba su. ake baku labarin wuta ta tashi a wuri kaza, eh, kenan su kuma suke kashe ko ko tare ne ake aikin gaba daya. Tare ake aikin gaba daya. Normal ma ina ce wuta ta tashi, hmm. to ba jira. e eh, kama mu samu labari inda mutane akwai su suna suna tsara kansu su ta mm-hmm. da kansu su kashe nan. Mm. Mm. shirya kansu bala in ba su da labari mun samu labari wani bai adaji ne mm. to dole ne mu nemi mutane mu je tare a kashe mutan nan eh. Ito an ce kashin wuta akwai wani tsarin da ake in kawai ya zo cikin daji kawai inda ke da ciyayi wannan wuta ta kama. Akan kokari kuma a yi wani tsarin a so a sa wuta a nan bangare don a samu a kashe ta. Wannan tambaya za ni maida ta ga malaman kashe wuta kenan. Saboda yadda tsarin kashe wuta ya yake idan wuta tashi a an samu wutar daji. Ya ni kuke kashe ta? Ruwa ne ake ta a hisa koko dai akwai wasu dabaru da kuke. Ina wuta. Mm. kamar inda daji ne mhm. yadda ake kashe wuta na daji ba haka ake kashe wuta na gari ba kamar in wuta daji ya kyawa ne can ko kyawa ce mm. yanzu menene aya ana yi ayi ana ayi kamar ayi hidda a samu caterpillar a hidda hili eh. mhm. don wuta in tana ci hili babba haka eh. in tana ki tana ki in ta zo ga hili wannan bakin wurin wannan kun gani eh mm. kuma wurin da za kaman yayi hwadi da yawa mm. parce in bai yi hwadi ba kana ganin iska da iska tana iya takaita mm-hmm, wancan mm-hmm, da mm-hmm. ta kama ba don sai a yi shi kaman yayi hwadi mm. don in ta ki in ta zo ga ga wurin da babu cewa dole eh, tana tana tana tsaya ko yanzu akwai biyu kuma menene kaman in ta tashi wuta mm. ana yi a sa wani wuta mm. yanzu in sun gamu mm. Eh wuta da wuta. Ito yau banna ba ta karuwa tun an ce <laughs> a kashe wuta da wuta. <laughs> In sun gamu. Na'am. In sun gamu. Na'am. Dole yanzu babu abinci. Paske miye yake wuta? Abu uku ne ke wuta. Na'am. Wuta dai haka abu uku ne. Kamar da ne. Muna ce mishi triangle du feu. Ah. Miye triangle du feu shine kamar ka samu wuta don sai ka samu abin da wuta ke ci mhm. ka samu iska mhm. Mhm. ka samu kaman eh, abin da zai tada ta din tada ta eh. wala to in babu guda eh. babu babu wuta babu wuta babu gobara to mu eh mun zo gudan ne muna hidda kamar <laughs> duka wuta yana mutu mi za ku kara <laughs> Doka yadda yadda wadi haka nan ne. Eh. Eh, inda Allah ya sa wuta inda a daji ne. Tun da a birni akwai ruwa. Mhm. Mai daji ba kullum ba muke samun ruwa. Mm. Don dole ne a nemi nan take matacin da ya kamata ya zo eh, daidai da wannan tsari da wannan tsari na kashe wuta. Mm. Eh wani bi inda akwai kayayyaki mhm. yadda ya hudu ne sai a yi hanya. Wata babbal hanya can baya. Mm. Nesa tunda in akwai iska sosai. ban san mai ka ka ta zuwa can kashe wuta batta yi wayo kusa batta ta gari ko to ka tai tashi ka gani <laughs> sannan in ka dawo birni zaka yi magana sosai dok batta yi zo kusa hmm. dok dole ne a tai nesa a yi wata hanya a memta a sa wuta hmm. don ku wannan yana ci yana zuwa nan wajen in sun gamu mutuwa za a yi ba shakka ka gani don wani bi in dai babu, babu iska sosai babu cawa sosai mm. da rashinan itatuwa haka a rika buga ana kasha da inda akwai su ba mm, to wani bi wani bi babu su kwata kwata mm. don haka na yake kashe utan nan to bari koma ga mutanen platform paysan shin yadda suke aiki waɗannan jami'ai biyu ko ko waɗannan ma'aikatu biyu shin suna gamsar da ku a matsayin ku na mambobi na wannan kungiya ta platform paysan Eh, kama wannan abin ga in kana so na ka'idodinsu na ta da aiki. Hmm. Wannan fanni ne na horo nasu musamman. Hmm. Kenan wannan dole za mu gamsu tunda mu wannan ba aikinmu ba ne, aiki ne da an koya musu da sun kware ciki sun iya aikinsu hmm. wannan babu wani kacce nace bisa gare shi. Kowa da kowa da aikin shi aiki ne da an ka basu da sun kware bisa gare shi karatun sun kai da komi kenan wannan nan wuraren ba duk wani matsala bisa sai dai eh. akwai wani ƙari da za ka yi. Eh ƙari kama jittima kamar wani sun kace ita sai a kunna wuta a kashe da wuta da wuta. A kashe eh. da wuta. Yau irin wannan horo ne an ka bada wani garin ara da gobara ta tashi tun ba ta zo garin su ba sai sun kasa wuta su ce kayan wani yo sai wuta ta yi gari wancan wuta na can nesa bai zo ba bai zo ba amma wutar da suka sa da suka shance wuta <laughs> to wannan ai ta kamata kuma wannan ku rika fadda kadda <laughs> jama'a kuma ko akwai ma suna da suka sa bishan arewa gobaran mazamina na ne eh. akwai wace gudunmawa ce ku kuke iya kawa idan irin wannan matsaloli suna tashi a cikin ƙauyuka domin an san da dabbobi suna amfani da wannan ciyawa da gobara take kashewa e, akwai wani kira da kuke ko gargaɗi da kuke yi ma mutane a matsayin ku ta wannan ƙungiya ko kowane lokaci ka san muna cikin ƙungiya ta macaya ta aren kenan mm. kenan kowane lokaci wanga waje da suka gai inda kowane shekara sai an samu wuta daji can wajen mm. kamar tsakanin da kwaro da abalaka da gurekin nan mm. wannan triyan ko wani shekara sai an samu kenan wannan wurare wurare ne da kungiyar mu tana da karhi kwarai can wurin kungiyar mm. mu ta aren to wannan kungiyar nan ko shekara sai an yi wannan gargadi bayan wannan kowane shekara da an samu irin waɗannan matsaloli sai mun kai ci maka dabbobi can kamar na wani ya wani dusa haka ko wani lokaci amma gara kiyayewa da rigakafi ya yi magani bala kenan mm. gargaɗin da ne aka ba ƙarfi kwarai kaga in an samu an yi ɓanna kasan in wutar daji can wajen nan da wajen wurare nan da aka yi mm. kullum da an yi sai ka ji eka dubu kaza ne ba eka dubabe ne kamar mm. dubu hamsin dubu sittin to da wannan wuri wutace sun can ne kenan bisashen nan dole au su shiga Nigeria au su je Cameroon au su je wajen Santa kaga kuma wannan waɗannan wurare kuma yanzu matsala a gare su mm. ba inda ga zuwa ne ba haka nan mm. to kaga kenan in kana da dabbobi da dama an ce sai ka koma ka ci da su da wani guriya ko ka ci da su da ka san dai tsugunne bata kare ba kenan wannan matsaloli ne akwai shi yasa eh, muke so a samu matakin ne na kirke da game da su mutanen gandun daji hmm. da game da meri meri waɗannan bai yiwuwa kana jagorancin meri a ce shekara duka meri ɗinka sai an yi gobara ta daji hmm. kuma babu matakin da ita meri kin ta ɗauka da kanta. To ka gani wannan matsala daga jama'a ne tunda jama'a ne suke kai wuta cikin daji. shin ba ka ganin su ne ta kamata a wayar da kansu su kan kansu kuma su san da abin da suke aikata ba abu bane na kwarai tunda ba ka zuwa ka zo ka aza shayi ko ka aza wuta ka kare abin da kake yi kuma ka bar wuta ka ta yaka wannan ba gani al'umma ma kankan suna da matsaloli akwai laihin jama'a akwai laihin meri akwai laihin su akwai laihin me ake cewa gwamnati ciki mm. laihin jama'a efektima. ya kamata su kiyaye ya kamata a yi wannan abubuwan nan kaga da yawa da in kayi bincike kana gani masu zuwa kwasan cawa da suke kawo a gari suna saida mm. da sun je in suna ɗora abinci can wani bi su da yawa suke barin ƙasai can mm. kamar wanda yake kuma su ko macayan can wajen duka ƙarhin su duka shayi ake ko wani mm. lokaci da an yi shayi kuma sai a watsa kuma akwai mutane wani bi shigari wanga na banza kana cikin mota u kana sha sai ka tilla kenan abubuwa ne dai wannan shi wannan gargadi ana gan shi amma akwai rigakai wannan meri ne ya kamata ta yi mm. sa'an nan ya kawo ga gwamnati rigakai mine ne kamar wanda ya ga muku yanzu wannan butuluka da ake na na wutan nan mm. wannan da suke ce ma ga horon shi bandi farfe mm-hmm, mm-hmm. wannan yara ta yi ga wuyan meri mm. ya kamata meri cikin birje dinta ta rubuta wannan aiki ya kamata a gwada ma mutane wannan abun nasu ne hanya nasu ne mm. ake gayi kenan tunda nasu ne ake gayi duka kowa yana iya sa gudunmuwan shi a yi waɗannan hanyoyi kaga ko da an samu wutar daji sai ta ci eka goma biyar shidda ko wani a wannan duka da dama mm. amma wuri guda a ce eka hamsin eka ɗari dubu ɗari dubu eh, eka dubu hamsin dubu ɗari wace shekara kuma akwai meri ga wurin ai ka san dai eh, da lauje cikin naɗi baiwa kuma su ma akwai abin ga mutanen gandu daji na wajen na can wajen na'am to a ce akwai su su ma kowane lokaci wuri guda kuma a ce kowane lokaci ana ga samu ya kamata a ce can wajen nan suna, suna da birgad mm. ko a hitanya mai na'am baka tsa birni a, shiga cikin yankuna inda dai wurin da dai Niger an ka sani wurin nan yanzu an yi shekara goma ni dai da ni sanama mm. ko wani shekara sai an yi kenan ai ya kamata a ce can wurin nan suna da birga akwai ma waɗanga masu kashe wuta a ce da an kai su can wajen. To bare malam Adamu sai da kuwa watakila zai ba ka amsa kan wannan kira naka ko ko wannan bukata. Eh, eh, eh, kun ji abin da malam Amadu Dangi ya bayyana shin akwai wani ƙari ko kuma bayani da za ku masa? To na ji maganar da ya yi. Don kamar yana ɗan zargin ku kaɗan. Na dangane da. Lallai aikin nan aiki ne mai wuya aiki ne mai wuya sani yi. Mm. <laughs> ya sani ba dan bai sani ba ne duk shekara gwamnati na kawo taimako ana forman brigade halkicin gari ma villageois muna ba su horo mm. su dinga ma mutane gargadi biskan kal a sa uta kuma in an samu wuta yadda ake kashe ta. Ko in ayyuka sun tashi yadda ake hanyoyin wuta wannan band parfikin. Mm. Duk shekara ana yi. Kuma mu wasu fore daga nyamai hal komin ruwar muna nan mm. ko ina akwai ga deforestation da wani basu da yawa dajin na wani mutum guda ne shi kadai eh, eh, wannan ba kuwa matsala ce matsala ce to ba mutane sosai inda akwai ajancin isasshe. Eh, akwai su koko uh, wannan ma'aikata ku mutane ba su son shiga su yi aikinta. Suna so, eh, gwamnati ne bai dauka da yawa. Gwamnati ne bai dauka, eh. to da fatan gwamnati zai dauki ma'aikatan da kyau. Muna nema kuri a samu da su san mutu mm. uku uku ne cikin kwamin eh, rural, Omoi. Oh, to a hali yanzu akwai kwamin inda babu ma. Babu ma kwata-kwata. Ah. guda na ce kula da kwamin biyu. Akwai matsala. Shi kadai akwai matsala. Ah. To, banci wannan wajen departement la nan kin ma wani bi chef de shi kadai ne ko kuwa shi da ajan biyu ko ajan uku wani bi ko mota babu to kaka za a yi aiki akwai matsala ko ko akwai mota babu karbirancin a ce nan ta ce in wuta ta tashi a samu karbiran aje a yake na a dawo babu kayan sannan wuta ta yi banna ta kare kan a samu ma mm. shi a dawo da lokacin nan mm. abun ya kai inda ya kai to wani bi kuma labarin ne ma yadda ake samun labari tunda dajin nan ya san dajin nan tana yawa mm. dajin nan babba ce ba karamin daji ba ne mm-hmm, mm-hmm. ka gani to wani bi kan ma a samu labarin ba ba ma san bane wuta ta huta ba tukuna hmm. an ga dai tana nan tana ce tana hujewa hmm. akwai iska babu itatuwa sosai to sai ciyawa kawai ita kuma ta bushe kuma eh, ciyawa in ta bushe wuta ka tana laƙume ta ga wuta ga ga iska kuma <laughs> ciyawa ta bushe na bi da bi kenan eh, to eh, idan an kai kesta a shekarar bare misali shin an samu yawan wutacen daji kamar fiye da shekarar da ta gabata bara kusan eka dubu, dubu dari suka kone eka dubu dubu dari dari suka kone e, a, a yankuna daban-daban na wannan kasa tam da kuka yi rijista kenan ko, ko ina amma cikin e, eh, zonikin dakoro zuwa mm. gure zuwa mm. taskar wannan ya yawa na'am e, amma hal a can wajen difa an samu kai mm. kuma nan wajen doso kuma wajen lokacin nan dogon kirya dogon kirya zonikin nan cin ma mm. akwai akwai kayan mai wancan cin su suka yawa su suka hewa daga bermu da koro bermu mm. ka huce wajen gure ka ta yi taskar mm. to hanyar wuraren nan abin nan wuta ta hewa sosai to shan ana iya hana wutar daji ba zuwa. a ko wuya akwai wuya muna nan muna baki kokarin mu amma akwai wuya tunda yadda na hada muku ne in ba an samu kowa ya samu labari ba tunda so da yawa ana neman origin kin Mm. suka ji an ce an yi dahuwa ba a kashe wuta ba sosai mm. aka barta ko ko an yi shayi etc duk in ba mm. an ka samu labari kowa ya samu isasshen labari in ka kunna wuta ha sai yanan ka kashe ka daga to akwai matsala wani bi wani ne kawai ba ma san shi ba kawai ya hukewa yake cin abin ne ya sha bai shi kawai gari da yasa ya kashe ha sai ya ya da kuma zai huke ka gani akwai wasu kuma da gangan suke sa wutan eh, nan Me eh, yasa kuka ce da gangan kun taɓa samun irin wannan matsala mutane su sa wuta da gangan? Su a farauta wannan koko wani bi kurum wani na nan shi dai bai damu ba. Eh. Eh bai damu kurum ya ga sai sa wuta. Sai sa wuta kurum. To Allah raba mu da irin wannan mutane. Shin malam Isa Garba ya za a yi a kauce wa irin waɗannan wutace da suke tashi a cikin birane ko kuma a ce wutar daji. Eh. Ya za a yi a kauce masu. Abun dai yanda zai za a yi mutane kawai wayar da kai na mutane paske mu wajenmu manyanmu suna hito cikin tele cikin radio suna magana mm. suna waye da eh, jama'a, mm-hmm. bisa wuta ke wannan yaya ne wayar da kan nasu a ce kada ku sa wuta ko ku dai bala menene kaman sai a ce mutum yadda suka ga yadda kwallon ya gani yake mm. kaman mutum ka zo ka yi shayi ah, ka hinka ta yi ka mm. kashe mm. paske tana yawa cikin haƙƙi ne mm. kuma akwai iska kun gani in mutum ya tashi ya bar wutan in iska ta dawo ta zo tana iya ta sata cikin eh, haƙƙi wannan da mm. bushashe kuma kun mm. gani sai ta yi kamar mutum mace tana dafuwa ta kunna gaz ta ta ko wuta haka sai ta ta ce a ah, ta ta kasuwa ta zo akwai matsala kun gani ko kamar mutum ta ta kasuwa ta sai kayanta ta zo ta ta hura wuta wannan wuta tana nan tana ci ta eh. kona abincin ma ta ta kun gani ko mm. tana kamar ita in ta mm. in ta kunna wuta sai ta ce a ina ta in komo mm. to mutum tana yawa da katai hankalin ka kamance da ka sa wuta wannan kana dafuwa wannan kun gani ko wannan yana iya kawo matsala ko mutum ka gani mutum ya yi ga eh, abin nan eh, abin nan ya ce ke mai resistance wanda ke yi ruwan zahi wannan kun gani ko sai mutum ya tayi shi sai ruwa ya yi zai har ruwan ma ya ta babu komi sai gani ya bina ko mm. kuran kana yare fa sai kai ka sa kuran ka tai waɗannan duka ya kamata mutum in ba kana nan ne mm. ka kai su mm. ba abu ne da bai ba eto eh malam Isa Garba ina ganin wato mutane watakila za su wannan tambaya shin kashe wutar daji wutai mm-hmm. da kayan aiki kashe wuta mm-hmm. da gobarar da ta tashi a cikin birni wannan ina ganin mutane sai su ga akwai sauki idan an ka kashe wutar daji saboda mi akwai sauki a birni saboda a birane akwai wuraren da aka daddasa wato famfuna na ja wuta kashe gobara shin <laughs> to an ka ce mm. daji ya za kuke yi ruwan suna isa ka to daji kaman in wuta ya tashi daji mm. ni na taba ta wuta na daji mm. yanzu in wuta ya tashi su mutane osfor suna kiran mu dofa suna iya kiran mu mu mun tai nan yanzu dai alhamdulillah eh, kaya wannan akwai su wallahi akwai don akwai projet da yana nan yana kawo muna mm. kaya don muna yadda an cire mu kamar in abin ga wutar daji ne kayan ma mu tashi akwai sitan mm. sitan na ruwa mm -hmm. da yawa da za muna yi za a tayar da su eh kuma in mun taima kaya motar mu yanzu ga isa ma in akwai isa ko tabci ne muna yi mu ja ruwa oh. ga mota mu tai mu kashe mun mm. gani ko mm. don cikin wannan matsala wallahi yanzu dai sai ba to naga kamar in ka dauki misali an san kasar Amurka tana fuskantar yawan gobara a cikin gandun daji suna amfani da jiragen sama to mu ma kamata a ce kuna da irin waɗannan jirage ko bakin gurgudu domin kashe irin waɗannan wuta ce to kun san kaman wutar daji wannan effectivement in akwai irin wannan avion ta yi sauƙin amma yanzu yana zo don lokaci kayan da ke eh, muke da yanzu da mm. ba mu da su kun gani mun samu kwa mm. amma lokaci ne nan Algeria mm. protection civil suna da avion da yana kashe wuta daji. Mm. To lokaci dai ne yana zo dai ne. E to eh, tunda ka kawo nan batu shin akwai wata dangantaka ta horo tsakanin ƙasa da ƙasa saboda an san da akwai wasu ƙasashe da a yaushe suna fuskantar irin wannan gobara kamar Amurka din nan. Mm. Shin akwai wata musayyan fasa'a da kuke tsakanin ƙasashe a wannan fanni naku domin irin kashe waɗannan wutace da ke addabar al'umma? Akwai don muna ta yi stage, mm. kamar muna ta yi karatu mm-hmm. kun gani ko don waɗannan akwai su irinsu muna yi su muna ta yi suna muna samun abin ga mu zo ku samu kwarewa bala mu zo cikin aiki ku gani ko eh, na'am na'am wannan akwai shi eh, to bari dawo <laughs> kan malam Amadu Saidu kan wannan kamar da eh, kuma kuna irin wannan hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa ta wannan aiki naku na malaman gwamnati daji da sauransu eh irin wanda akwai hmm. akwai ko sati satin ta huce satin da ya huce an tuka mutanen sun tafi turki hmm. sun sati gudanar horo bisa kan Eh, wutar daji. Mm. Eh. To kamar ƙasar Turki ita ma tana da irin wannan matsaloli koko ah, suna da ƙwarewa kan wannan. Suna da suna da suna da matsalar akwai matsalar kuma akwai ƙwarewa tunda su mm. sun himu arziki sun himu kayaki. Na'am. Eh don sun jarke eh, mu can ko sun yi invita mu ta can wala mm. gayar wala. Mm-hmm. don ku muka tafi can eh, ah, mutum biyar suka tafi fare biyar suka tafi na Niger da na Burkina mhm. eh, suka yi sati guda can ana ba su horo bisa kan wutar daji mm, to akwai wata kwarewa ta musamman ta yan Niger game da wato magance irin waɗannan wutace na daji to wutar daji dole ne tun da cikin horon da horon da muka samu ana kullum muna zancen ana gwada mana yadda ake yi a kashe wuta yadda in ma kasar waje ne in matsalar ta samu ana gwada mana da suke suna kashe wuta don akwai akwai muna da ne nan sosai akwai kwarewa mm. akwai kwarewa sosai mm. eh, to game da batun yawan rashin yawan ma'aikata a wannan bangare na ko akwai wani sako da zaka aika ma magabata domin eh, eh, aiki ne da kuke mai wuya kuma wanda ke son kaya kuma yake son jama'a wato mutane shin akwai wani sako da za ku aikawa da magabata domin a warware muku wannan matsala tunda kamar yadda kuka bayyana a ce wani yanki guda a ce jami'i guda ne ai akwai matsala To wannan wannan zancen gaskiya ne tunda yadda ya hodi su suna da aiki kada mun ba mu da ma wannan. Hmm. Ka gani mutane muna nan kawai sai dai ga ashen ga ga wani bi mota guda tax kenan. in wuta ta tashi dole ayi ayi kwaskwari ma da ba ma abun tunda ba mu da kayayyaki babu sitern babu komi hmm. a wajen Ose Fore sai dai wani bi in suna kusa a musu magana su su taimaka muna. Hmm. Tunda na san da wani lokaci suna zuwa nan in masar uta ta samu nan park w mm. tun nan kusa ne ana kiran su su zai su taimaka muna mm. to in zone pastoral ne mm, wajen taskar ko gure to nan a lokacin nan babu sunan masam kuma daji ne akwai nisa sosai in an ce sai an ta halken to akwai matsala tun da karbiran ma na kai su wannan matsala ne da dole ne mu tai can mu yadda za mu yi mu kashe wuta ka hin ka hada mu kashe wuta yadda za ku yi to in ba ku yadda za mu tun da ba da zo mu hoda maka ba wuta wuta ta kashe wuta a koshi wala ko ko mu yi hanya in ta ci ta zo na waje ta mutu ko kuma mu dauci ta ce mu yi ta bubu kawai haka amma iya akwai mutane da yawa suna suna ciwo kan ah, hmm. matsalar. To idan na matsalar mu na can cin nan mutane na babu wani hmm. bi. Don shi yasa ka gani in an ce wuta ta tashi nan da nan eka dubu eka dari biyar dari takwas ko wani abin su a ce sun kone. To yau tun da ka taɓa wannan shine bala'in da wutar daji ko gobara take haddasa shi hmm. ya za a yi waɗannan rage wannan bala'i ko kuma asarar da wato wannan wutace suke janyo ma al'umma ko ƙasa baki ɗaya. To duk shekara gwamnati na kawo taimako ana kama wutar ta tashi ana samu a yi hanyoyin wuta mm. bandi parfe mm. duk shekara akwai wannan shiri gwamnati na kawo kudi a ba mutanen karkara su je su ake wannan aiki mm. tare da 'yan gandun daji. Don a huska wannan ne ake sai ma kayayyaki ba wani abu da mana asale kuma na felsa surato mm. su su felu bala su mm. ake sai ya mika ma mutanen gari mm. ka gani da lehilerla. haiwa bala To, nan wurin ana zaben mutane a ba su horo mm. in wutar ta tashi da za su kashe ta ko ba ga dufare nan kusa. Na'am. Eh, sa'an nan su ba mu labari da wuri. Mm. Eh, in ya kamata a nemi taimako wani waje sai a nemi taimako. Na'am. Mm. Eh, to, eh, asara ya kuke ganin za a iya rage ita asara ko kuma idan an kace a kimanta ta ga wannan bala'i na wutar daji. Shin kana ganin maimakon sai an ɗauko ku daga birni ba ku ganin yana da kyau ku a ce kun horar da mazauna karkara tunda wannan matsala su ne take farin shawa shin ba ku gani horo a ba mutanen karkara ba ya fi sauki ba domin a yi ta. wanda ke ce ma brigade villageoise mutanen karkara ne mm. ba mu ba ne mu ce ba su horo su su ake in Allah ya samu ta samu mm. tun da ba mu da yawa dole ne duk gari inda inda da masala wutan ne duk gari sai an je an kafa brigade villageoise mm. mutanen karkara ne ake dauka ba su horo yadda ya kamata su yi ko su sare kansu in dai za a farfe ne ko ko za a kashe wuta ne yadda za su yi kama su ba ga difore labari wanda ce nesa wani bi mhm. ko mota baya da. Na'am. Mm. To bari in dawo kan mutanen platform pizza ne. Shin an san da ita wannan matsala ta wutar daji ko kuma gobara a birni babba matsala ce ko kuma bala'u ne wanda suke kawo asarar dukiyoyi ga ƙasa shin akwai wasu matakai da za a iya ɗauka a naku ra'ayi wanda za su a kauce ma waɗannan matsaloli na wutar daji domin asarar da al'umma suke yi saboda su ne wannan matsala take shafa a farko shan akwai wasu hanyoyi da za a yi a rika kauce ma waɗannan matsaloli na akwai hanyoyi da dama fi hanyoyin har an ma an taɓa ɗaukan su an taɓa jaraba su da komi an ga kuma yana yi hmm. sai dai ka san hikiman mu kenan an jaraba abu an ga yana sai a yi watsi da shi kuma a samu wata ƙasa ta zo ta ɗauki hikimar kuma ta je ta yi unwani da shi ta samu riban abu eh, mun yi kama za ni baka misali akwai wani program da ake ma papes mun yi hmm. aiki da meri din falwal da meri din matankari da akwai wata meri can wajen maraɗin nan sunan hmm. ya kubce mini lokacin nan eh, ana irin wanga hanyoyi na hanya da hmm. ok hanyoyi na hanya nan da ake cema ban farfekin nan in an yi su kaga wannan cawa da aka hidda cikin hanyoyin fiske hanyoyin ne wani bi suna har metar ashirin da biyar mm. ko ashirin amma ba babu kasa ga metar goma sha to hanyoyin nan duk cawan da an ka nome na mm. tsakan nan sai a ɗauka a kai wajen meri mm. in an tule ta can wannan cawan nan in lokaci ya yi lokacin da babu cawan nan sai a saida ma mutanen gari ko hmm. maciya da a wannan hmm. cikin wannan karkara wani rumbun tsimi ne na ciyawa ke rumbun tsimi na ciyawa ake hmm. to rumbun tsimin nan na ciyawa in an saida misali zan baka kama lokacin da mun kai shi na shekara na fari na matankari ciyawa an saida ta miliyan bakwai to ciyawa nan ta miliyan bakwai eh, wannan miliyan bakwai kin nan ajiye su ne ake in shekara ya birkito ka gani sai a yi kuma irin wannan kaga masu share suna da nasu rabo ciki masu noman cawa mutanen garuruwa ne ake kowa dai zai amfana kowa zai amfana amma kuma wannan eh, kuɗin da an kasa ganga hmm. kaga kenan akwai kuɗi a je wajen meri kowane shekara za a ɗaukan kuɗin nan a yi da an sai da cawan sai a mai da kuɗi cikin kes na meri hmm. to sai dai matsalansu eh, kesoshin sai an kasa su ga hannun meri kaga da yawa dai ajiya ta yi gara. Hmm. To yanzu inda cikin wannan tsari an ce a akwai abun ga akwai horar hula akwai waɗanga mutanen ozefor a ce dai kuɗin nan kahin aka hidda su duka waɗanga sai kowa ya sa hannu in kwanta ne eh mm. sai in kwanta ne kwanta komen ko wani abu haka a mm. ce sai kowa ya sinye kaga irin wannan in an tsaida shi ba sai wai an kirawo gwamnati ko wani shekara ko masu hannu da shuni ko wani mm. shekara tsari ne da in an tsaida shi nankin ko ce meri tana da ɗan kuɗi da ta iya ciwo kan wannan matsala mm. kaga na ɗaya kenan na biyu ministerkin nasu ya kamata a ce tana da ɗakin muhawara inda aka zantawa tsakanin meri-meri waɗannan tsakanin eh, hararen hula tsakanin su eh, daji eh, na gandun daji mm. da waɗanga mm, na masu kashe wuta kaga in ana muhawara kowane lokaci za a ciwo kan abu ka kaga misali yanzu inda akwai wannan muhara hmm. dole tun da wuri guda an gani ko wani shekara akwai wuta wannan wuri in an yi muhara za a a ce me yasa a wannan bangare a koda yaushe ake samun wuta yawwa kenan ana kenan dole a yi a tattauna a ciwo kan matsala hmm. ka gani kahin a zo a eh, su abun ga sai a ce a ah, to kenan brigade tunda can ne su su karfafa su brigade can waje ana iya waɗanga kin su ma a ce an kai abun ga kamfani mm. na safar pompier can waɗannan wazaje mm-hmm. in an aje guda abal an aje guda da ƙwaro an aje guda eh, tesker da gure da tanut waɗannan wuraren hudun nan ko biyakin nan in an jera su nan wajen kaga da wutan daji ta tashi kenan an san da akwai su can akwai balle yanzu suna da motoci masu iya shiga mm-hmm, daji mm-hmm. motoci masu iya sitar na ruwa mm. na da katkat ne suna iya su je cikin eh, na gode malam amadu dangi bari dawo kan malam isa eh, eh, garba ya za a kauce ma irin waɗannan matsaloli na wutar daji da gobara a birane a takamaimai ne za a kauce musu yanzu na gani dai ne mm. don kawai mutane kawai su tashi tsaye su kula wala sensibilisation a waye da kan da kai mutane hmm. kwa donc ka gani in ana samu kama ana sa emission wajen kuma radio da tele wannan mm. kuna ta abin nan ana gargadin jama'a na eh, eh, wayar da eh, kansu eh wala kenan nauyi ne da ya rata ga gidajen radio ka eh wala c'est surtout ça hmm. surtout les les les médias là hmm. su radio tele wannan uh-huh. parce que yanzu ma bai dade ba wani tele sun zo nan sun yi wani emission mai nan zuwa gaba ana sa mutane suna gani mm, gallo kamar yadda ake yi circulation routier mm-hmm, wannan accident mm-hmm, mm-hmm. kun gani ana gwada mutane ana abin nan irin wannan mm. in kuna yin su abun yana damu kamar dai shirin gada studio kalmu fala kuna yi haka fala eh to kun gani yanzu waɗansu suna ji yanda in kun sa emission wannan waɗansu suna ji kun gani ko abinda mutum yana yi kenan yana ce ah, ashe bai kamata ba in bari to yanzu eh, mutum zai ya kare kanshi daga wuta yanzu abin hana ta tashi ko ko yanzu abin abin da za ka yi ka wuta ya tashi mm. Mm. for example in za ka kunna wuta mm. in za ka tayya mm-hmm. in za ka tayi ka kashe ta in ka san kana so ka hita ne ka ka kunna wuta har ka zo in ka zo wutan za ka in dahuwa ne in miye za shayi ne za ka yi sai ka yi shi kana nan kana gani kakka sa wuta ka tai kai kwana don sutu lokacin ga sanyi wannan mutum sai ke a ah, ina ina yi ruwan zayi bari in ta in kwanta har ta mm. taso kun gani ko mm. ah, har ta taso don akwai iska in kusa darni ne ko wani abu yana ya kama shi kun gani ko mm. eh to Allah ya kiyaye malam Amadu Saido magana ta karshe sau da an ce mana lokaci yayi shin wani sako gare ka wani kira gare ka to sakon da aka gare ni eh ka san duk shekara na ce muku gwamnati na kawo ta taimako amma mutane eh, ake biskan eh, hanyoyin wuta mhm. eh, banki wannan akwai partanarcin gwamnati ONG da proje masu yi mm. to so da yawa kan a samu a shidda kudi a a ba mutanen karkara su yi aikin nan lokaci ya tahi mm. tunda wanga lokaci dai ja ba fara ba mm. an yi lansa ban haba lokaci daidai kenan tunda just bayan damana inda cewa ta har bushewa tun september matsala ce to matsalar ta fara samu kenan yanzu an yi kamar wata guda da ake lansaman can gobe amma hal yanzu ba a samu e, kuɗin ba a fara ake mm. hal wajen furojen ma ban guda guda suka da fara mm. to inda shi na yiwa da wuri a mm. fara ake na yahi a gaggauta aiki a gaggauta aiki kama a samu banna sosai an yi aikin nan tana yiwa ko ko wuta ta tashi dai bata yaduwa ko ina bata banna sosai mm. eh, eh, oh, kira na karshe a gurguje kira na karshe da za ka yi ma mazamna karkara musamman da matsalar ta shafa to mazamna karkara su cin kuma gaskiya yadda muka hudu da zo ne mm. in an kunna wuta a ciyaye ta dan Allah a saya a kashe ta takwano ko za a daga a kashe ta takwano kuma kal a bar yara suna wasa da wuta a dajin nan Kal a yi kuskura ake a bari in je in dan dawo a wutar tana tana tun tunda in ta kuma kyau kenan hmm. don in ka kunna wutar ka saya nan wurin in ka kare ka kashe ta sa'an nan ka bar wurin ka nasu To malamai masu sarayen studio Kalangu da haka ne wannan kira na wato jami'in malaman gandun daji wato Uze Fure Adamu Saidu eh, da kuma malam Isa Garba na malaman kashe wuta da malam Amadu Dangi na ta eh, farin fizan muna fatan wannan muhara ta yau ta taimaka domin gano musabbabin matsalolin da wutar daji ko gobara a birane suke haddasa wa zamantakewar al'umma kuma muna fata wannan zai taimaka ga jama'a su gane da cewa illar gobara illa ce wadda take kawo bala'i ga ƙasa domin ana asarar rayuka ana asarar dukiyoyi kuma ana ma ƙasa asara muna fata wannan zai taimaka a kiyaye wato a barbarin wuta cikin daji tana ci sannan kuma idan an ka kunnata ta a kashe ta musamman a wannan lokaci da muke na sanyi muna fata wannan shiri zai taimaka wajen kiyaye ma al'umma eh, tashin gobara a birni ko kuma a ƙauyuka da fatan malaman da muka gaito sun faddakar da ku a wannan fanni muna fata za ku ci gaba da sauran sido kalangu a kodayaushe a madadin duka malaman da kuka ji neman ma'ada nake ce da ku a huta lafiya sai wani mako mai zuwa idan allah ya kai mu.